To wannan babban abin barazana ne ga cewa shi kansa ɗan adam cewa wasu abubuwa na halitta wanda Ubangiji ya halicce su muke duniya ɗaya tare da su suna ɓaɓɓacewa. To ba abin daɗi ba ne a ce suna ɓacewa haka a duniya shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta matuƙa akan ɓacewar kansu. Kenan ana iya cewa duk wata halitta da aka gani a doron ƙasa kama daga irin kwari haka ko kuma irin su a ƙudan zuma da dangoginsu haka da irin bishiyoyi da dai sauransu kowanne ana iya cewa akwai amfanin da yake yi a doron ƙasa akwai amfanin da yake yi wa rayuwar bil'adama. Ƙwarai da gaske wannan haka yake domin za ka ga waɗansu misali suna ana amfani da su wajen haɗa magunguna waɗanda muke amfani da su. To saboda haka kasancewa suna ɓacewa ba abu ne mai daɗi ba. idan muka duba kamar bangaren muhalli akwai matsalar sare bishiyoyi da ke dazuka wato deforestation idan za ka yi la'akari da shekarun baya kamar shekara ashirin ko goma sha haka zafi bai cika tsanani kamar yadda muke fuskanta yanzu ba to dalilin shine cewa duniyar tana ɗumi shekara na zagowa za ka ga ta ƙara yawan mm, ɗumin da take yi za ka ga cewa ruwa na narkewa kamar inda ake kankara sai ruwa ya zo ambaliya ya rika shigowa cikin garuruwa to duk waɗannan da wasu abubuwa da dama su ne sakamakon wannan ɗumi da duniya take yi to kuma yana faruwa ne saboda irin wato kamar sare bishiyoyi da ake yi har ila yau dai rahoton ya koka a game da barazanar karewa da halittun da ke cikin ruwa ma ke fuskanta tun da yanzu zaka ga cewa mafi yawanci abubuwa kamar irin su robobi karikitai shara da sauransu da ake watsawa suke zuwa a teku suna yin illa ga waɗannan a halittu wani ƙarin bayani za ka yi mana dangane da wannan matsal da kuma yadda za a magance ta. To kasan kowa yana da muhalli wanda Allah ya halicce shi ya zauna a cikin shi. So hmm. kowanne yana da yanayin da ya karɓe shi. kamar yadda mu ma haka abin yake mana kyau su ma halittu da suke cikin ruwa suna da yanayi wanda ya musu kyau to hmm. abubuwan da ɗan adam yake yi muke wato fito da abubuwa na shara waɗanda muke turawa a cikin wannan ruwan su ba daɗi yake musu ba domin yana kashe su da yawa to shine sai ka ga suna karewa kuma waɗannan abubuwan da suke cikin ruwan mu kama muna amfana da kasancewarsu a cikin ruwan amma kuma sai ka ga rashin sani ne ko kuma ganganci ne irin na ɗan adam muke tura irin abubuwan da ke karar mana da su to kuma daga baya abin zai dawo a gare mu. Farfesa daga ƙarshe baka ganin ya kamata a ce hukumomi na duniya su ɗauki mataki mai tsauri kan mutanen da ke gurɓata muhalli ganin irin babbar barazanar da hakan ke haifarwa ga bil'adama? dole ne wato daga majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatoci na ƙasashe da mana an sa a dokoki saurara musamman inda ake tono ma'adinai wasu man fetur da sauransu dole ne an kafa a dokoki waɗanda za su sa ana yin waɗannan abubuwan amma kuma a ɗauki matakai na kare muhalli daga gurɓacewa.